Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato wakilan wata ƙungiyar da ke hankoron ganin an samu zaman lafiya mai suna Global Peace Foundation. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra shi ne ya jagoranci wannan tattaunawa a saboda haka malam isa gare ka bari da farko ku ji sunayen kowanne da mukamin kowa na su waɗannan baƙi da muke cikin wannan zaure daga bakinsu sunana halliru abdullahi maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato global peace foundation a nan arewacin najeriya sunana reverend joseph john hayab ɗaya daga cikin shugabanai masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidoniya zaman lafiya ta duniya global peace foundation ta bangaren arewacin nigeria sunana najib mustapha bawa tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da kenan jihar kaduna to kamar inda masu sauro suka saba sani a wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashe-tashen hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko wata malam sheik hallur maraya za mu so mu je eh, menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin haƙuran da kuke yi wato babban abin da wannan kungiya tamu take yi a kan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwansu domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai ka ga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma ba su san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai in rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa kamar a mazaɓar ɗan majalisar dattijai ta ɗaya a nan jihar kaduna mun je garin ikara mun je garin makarfi mun je dutsen wai mun je soba sannan a mazaɓar majalisar dattijai ta tsakiya mun je birnin gwari mun je malali badarawa sannan mun je mararrabar rido misali kenan nake barawa a mazaɓar majalisar dattijai kuma ta kudanci wato ta uku mun je zankuwa mun je kagarko mun je sabon garin kwai mun je fada atakar mun je gwado-gwado mun je gwantu wurin eh, masarautar numana wannan duk misali ne muke kawa sannan a kwanan nan shekaran jejiye kenan mun je masarautar cawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkan mu mu mutane Allah ne ya halicce mu kuma ta iyaye guda ɗaya wato iyaye guda ɗaya abinda nake nufi mace da namiji dukkanmu da musulmi da kirista da behude da wanda ma bai yadda akwai Allah ba in dai mutum ne to kaga kenan akwai zumunci to tunda akwai zumunci me ya kamata mu shine muna gaya musu cewa mu so wa juna abin da muke sowa kanmu sannan mu kiwa 'yan uwanmu abinda mu ma ba masu ya same mu to wannan shine gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani. Wato ta malam kafin dawo gurin kabarin je wurin ah, rabaran ah, Joseph ah, don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi shakke magana wajen ganin an yi nasarar samun natsuwa tsakanin mutane ta yadda zaman lafiyan zai samu kamar yadda malam ya bayani da mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoci da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban mu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewar mu muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilan mu ko addinin mu a cuce wani domin idan mun taimaki kanmu to muwa da kanmu za mu ji daɗi amma mun bari abubuwan nan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata tsoro zai hana mu noma tsoro zai hana mu yin sana'a sai mu shiga talauci kuma mutum fa ya shiga talauci ga yunwa to ka san da ce an koma wata bala'i kenan to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da wannan jama'a amma ka san jihar kaduna eh, bangaren arewa najeriya tana da fadi ba sauki ka ce za ka iya gama wannan lokaci daya ko a shekara daya ko a wata daya ko a mako daya sai dai ka diba iyakacin gwargwado to amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mu riga mu yi niyya za mu yi kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da ce an kashe wani nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani nan gaba a daina samun labari an cuce wani nan gaba idan krista ya gan musulmi ya gan ya gan dan wanshi musulmi ya gan krista ya gan ya gan dan wanshi yan arewa sun gan yan kudu su sun gan yan wansu jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna to wannan sai canza irin labarin da ake faɗi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari mukan bayyana mutane wani abu da zan so masu sauraron musu fahimta da cewa mukan yi kuka mu ce ai babu sana'a babu aiki shi yasa mutane suke fitina mutane ba za su samu sana'a ba idan an ci gaba da fada domin babu wani da ke cikin hankalin shi zai doke kuɗin shi ya zo ya bude kamfani a inda ake fitina to kagan kamfanin nan da ma zai doki matasan aiki kamfanin nan da zai kawo ci gaba a cikin al'umma to shi tsoron shi shine in ya bude kamfani sai an samu wata rashin jituwa sai an zo an kone mai kamfani ina riban to so idan ma muna so mu magance rashin aiki to mu dawo mu zo na lafiya mu dawo mu taimaka to uh, eh, najib tsafe kungiyar uh, ku ta masar nasiha kuna yawan buga waya a dukkanin shirye-shirye uh, musamman ma dai akan yadda abubuwa suke na zamantakewa da sauransu menene kuke yi ne wajen ganin an cimma nasarar samun fahimtar juna tsakanin al'umma masu mabambantan addinai da ƙabilu wato mu babban abin da muke kokari ko muke so a nuna ma jama'a shine wato yaukaka zamantakewa da kuma mu'amala a tsakanin juna a idan kirista zai a ranar lahar za ta zai tafi cocin sa ran juma'a musulmi zai tafi masallaci to kaga a rika nuna cewa wannan ga addinin da yake wannan ga addinin da yake bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu zama wuri guda ba bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu yin mu'amala da juna ba a girmama juna da dawo da mu'amala ta gari mu domin a kusan kullum za ka ga an ce ai Eh, mutum ya mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'u shine har zai ja hankalin wani ma ya shiga addininsa idan kai kiristan kirki ne kayi mu'amala ka bi koyarwa irin ta Yesu almasihu wani kila zai iya ganin cewa ai da zamantakewa ka da wasu abubuwa da kake yi kana koyi da addinin ka sau da kafa za ka ga shi ma kamar kana burge shi haka shi ko musulmi idan ya mu'amala mai kyau ya zamantakewa mai kyau ya nuna cewa wannan a'a ya yarda dan uwan shi ne abokin zamansa ne amma shi a kirista ne shi kuma wannan a musulmi ne to yin mu'amala mai kyau shine za ta kara kawo mana kaunan juna da kuma dawowa a ɗinki tsintsiya a maɗaurin ki ɗaya amma wani ya yi can wani ya yi nan wurin wani yana ganin cewa a addinin da wani yake ai mu ko a koyarwa ta addinin mu an hana maka zagi addinin wani an hana maka aibanta wani an hana maka ci mutuncin wani an hana maka zalunci wanda ma yake ba addinin kuɗi ba to idan na za a dawo da dangantaka irin ta mu'amala ta zamantakewa mu rika girmama juna in ka ɗauki abubuwa da suka shafi kamar wasanni da ake yi misali na taubasantaka za mu ce ko kuma a ce wani kila da wani da wani abokin wasa ne ka ɗauki misali kamar makwabtanmu a jamhuriyar Nijar akwai kabilu daban-daban akwai yaruka daban-daban akwai addini daban-daban amma me yasa rikici irin na addini baya aukuwa sai mu nan Najeriya saboda su sun yarda cewa a idan wani bazabar me ne a wani kila ba katsine ne amma na maradi a kila wani ba azbi ne ko wani amma kamanta haka kila wasan da ke tsakaninsu za ka ga ana girmama dangantakar nan Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. lafiya shi